Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, sai kuma da 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango 200.5 haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Grace Alheri Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragama shirin mu na farko a yau Alhamis 21 ga watan Satumba shekara ta 2016 rana ta biyar a taron kolin Majalisar dinkin Duniya. Ga kanin labarai. Wani hausan sojin Amurka ya ce ana tuhumar cewa mayakan kungiyar ISIS ne suka harba rokan da ya sauka a sansanin soja da ke arewacin Iraki. sakataren harkokin wajen amurka ya faɗa jiya laraba cewa muddin ana son a ceto yarjejeniyar tsagaita wuta da ke neman taɓarɓarewa a siriya to sai fa an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a kan wasu muhimman yankunan ƙasar ɗimbin mutane ne suka sake sabon sintiri a kan titunan birnin charlotte a jihar carolina ta arewa a nan amurka kenan don bayyana fushinsu. kanin labaran kenan jiya taron kolin majalisar ɗinkin duniya da ke kankama a birnin new york ya mai da hankali kan muradun karni da ake niyyar cimmawa da nufin shawo kan ko kuma kawo sauyi a fannoni da dama. To ko za a iya cewa an fara gani a ƙasa a Najeriya tun da aka fara yunkurin cimma wannan buri? Najeriya mun samu cimma buri muhimmi wajen tamun wannan abun more rayuwa saboda gaskiya a Najeriya an cimma bukatu daban-daban na muradin karni. To a jihar Taraba Najeriya kuwa wakilan al'umma ne ke ganin har yanzu 'yan gudun hijira na cikin gida a jihar suna cikin halin ni'yasu bisa dalilan cewa suna fama da macizai da kunamai ga cinnaku ga kiyashi ga kwarkwasa wajen akwai wahala ga sanyi ga soro sai kuma shirin domin iyali wanda zai nazarci yadda taron majalisar ɗinkin duniya zai shafi inganta rayuwar iyali kafin mu ɗora inda muka tsaya a tsarin aurar da zaurawa da gwamnatin jihar kano ke aiwatarwa kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a. Wani hafsin sojin Amurka ya ce ana tuhumar cewa mayakan kungiyar IS su ne suka harba rokan da ya sauka a sansanin soja da ke arewacin Iraki wanda kuma watakila yake dauke da gubar iskar gas ta mustad wata wuri wuri'i. A wasa da manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon kenan. jami'in da ba a bayyana sunansa ba ya ce babu wanda ya samu rauni a wannan harin da aka kai a sansanin sojan sama na kayyara amma ɗaruruwan sojojin amurka ne ke jibge a wurin a lokacin harin jami'in ya ce rokan da ya faɗo ne a cikin harabar inda jami'an tsaron suke to amma ya kira wannan hari a matsayin mara muhimmanci ga aikin sojin kuma bai da wani tasiri akan ayyukan da sojojin ke gudanarwa a kowace hanya sansanin sojojin na yammacin kayyara wuri ne da aka keɓe wa sojojin iraki don su shirya kai hare-hare a kan garin musul birnin da tun shekaru biyu da suka wuce yake zama mazauni na mayakan kungiyar is sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya laraba cewa muddin ana son a ceto yarjejeniyar tsagaita wuta da ke neman taɓarɓarewa a siriya to sai an dakatar da zirga-zirgar jiragen saman yaƙi akan wasu muhimman yankuna a ƙasar ciki har da wuraren ƙungiyoyin agaji wanda suke neman isar da abinci da magunguna. bayan ɗimbin matakan da amurka da rasha suka sha ɗauka na karya ƙa'idojin wannan yarjejeniya a syria a farko-farkon wannan wata musamman harin baya-bayan nan na jiragen sama da aka kai wa ayarin motoci da ke ɗauke da kayan agaji a ranar litinin wanda amurka ta zargi rasha keri ya ce dukkan ɓangarorin biyu suna fuskantar lokaci na faɗar gaskiya Keri dai ya yi amfani da lafazin diflomasiyya inda bai ware wani bangare ɗaya na Siriya ko Rasha don ɗora musu laifin kai farmakin ba, duk da cewa su ne ake zargin da laifin kai galibin dukkan hare-haren da ake kaiwa a yankunan fararen hula, wanda kuma ya janyo mutuwar mutane da dama. To amma ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov, wanda ya yi jawabi a taron kwamitin sulhu kafin Keri, bai gaggauta mayar da martani a kan shawarwarin sakataren harkokin wajen amurka ba sai dai daga bisani wata mace mai magana da yawunsa ta ce shawarar amurka holo ne kawai ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc ɗimbin mutane ne suka sake wani sabon sintiri a kan titunan birnin charlotte a jihar carolina ta arewa da ke nan amurka a dare na biyu jere jiya laraba don bayyana haushinsu a kan wani sabon harbi da 'yan sanda suka yi wa wani ba amurke bakar fata sun yi macin nasu ne jiya laraba cikin lumana ba kamar na shekaran jiya talata wanda aka yi rigingimu a cikinsa har ya kai ga raunata mutane kimanin 24 ciki har da 'yan sanda 16 haka kuma masu zanga-zangar sun yi ta jifar 'yan sanda da duwatsu suka tare wata babban hanya kuma suka kona motar ɗaukar kaya hakan ya tilasta wa 'yan sanda suka tarwatsa taron jama'ar da hayaki mai sa hawaye shugaba barack obama ya yi hira ta waya da magajiyar garin na charlotte jennifer roberts da kuma magajin garin birnin tulsa na jihar oklahoma da ake kira dewey bartlett inda wani farar fata dan sanda ya harbe wani mutum da bakar fata lahira wato juma'a da ta gabata kenan wanda ya janyo zanga-zanga a garin wani dan sanda bakar fata na birnin charlotte ne dai ya bindige wani bakar fata mai suna keith lamont scott dan shekaru 43 da haihuwa kuma ya kashe shi a ranar talata a yayin da shi da sauran 'yan sandan suke kokarin kawo wata takardar samanci a gidan da mutumin yake zaune shugaban 'yan sanda na wannan yanki da ake kira Kerr Putney ya ce 'yan sandan sun ga scott ya sauko cikin mota dauke da bindiga kuma ya ƙi sauraron umarni da suka bashi cikin ƙaƙƙarfan murya cewa ya ajiye makamin to sai dai iyalan scott sun musanta wannan batu suka ce babu makami a hannunsa yana dauke da littattafai ne kawai yana jiran motar makaranta ta sauke ɗansa da ke ciki wasu kuma da suka shaida wannan abu sun ce da ya ɗaga hannayensa a sama to sai dai cikin 'yan sandan ɗaya ne ya buɗe wuta a kansa amma shugaban 'yan sandan da ya ce bindiga ne suka gani kusa da kot amma ba littattafai ba wani babban jami'in gwamnati a jihar Kane ta kasan Yamai ya ɗaura ɗamara soma rusa wasu ɗaruruwan gine-gine ciki har da masallatai da wasu makarantun Islamiyya a wasu garuruwan da yawan mazaunan su duk musulmi ne da ke ƙasar. A tattaunawarsa da wasu jaridun ƙasar ne a jiya, jami'in mai suna Kanai Hetin Lin wanda shine ministan tsaro da harkokin iyaka na jihar rikin yake cewa za su rusa masallatan da wasu gine-gine da ba a gina su da izinin dokar ƙasar ba. Wani mukarrabinsa ya shaida murya Amurka cewa wannan ministan da shugaban ƙasa Asan Suki ce ta naɗa shine aka bai wa aikin sake dubawa da rusa gina-ginen da hukuma bata san da su ba. Ana kiyasin cewa akwai gine-gine kamar 2,270 da aka gina ba bisa ka'ida ba a ƙasar. waɗanda suka hada da masallatai tara da makarantun islamiyya 24 a ɗaya daga cikin garuruwan da abin ya shafa mai suna mun dawo yayin da ake wasu gine-gine sama da wato ake da wasu gine-gine sama da dubu ɗaya da suka hada da masallatai uku da kuma makarantun islamiyya goma sha ɗaya da aka kafa su ba bisa ka'ida ba a wani gari na biyu labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a birnin New York na nan Amurka inda ake gudanar da taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ga rahoton da abokin aikin mu Ladan Ibrahim a yawa ya aiko mana daga zauren taron. yayin da taron majalisar ɗinkin duniya ya shiga rana ta hudu shugabannin duniya na ci gaba da bayani kuma game da muradun ƙarni suke aza tubalin jawabin nasu wannan karan ko shugaban robert mugabe na kasar zimbabwe na cikin waɗanda suka yi wa zauren taron jawabi ya ce shekara guda kenan cur da majalisar ɗinkin duniya ta sake duba wannan muradun ƙanni kuma ta cimma matsaya akan cewa an amince daga yanzu zuwa shekara ta 2030 ake fata a cimma waɗannan bukatun ya ce ƙasarsa ta samar da tsarin da za ta bi domin cimma wannan kuduri duk da irin yanayin da take ciki amma ya imanin cewa zuwa lokacin da aka shata abu ne mai yiwuwa shugaba mugabe ya ce kuma sun yi tsarin ne ta bin dukkan hanyoyin da suke jin ya dace domin cimma wannan buri wanda suka sanya wa suna zimasik sai dai cewar hanzari ba gudu ba babban abin da zai iya zame musu karan tsaye wurin cimma wannan kuduri shine yadda wasu kasashen da ba su da alkibla da sanin ya kamata kuma masu tabi'ar kama karya suka aza musu takunkumi akan wasu abubuwa my country zimbabwe is the innocent victim of their spiteful sanctions imposed by the United States and other Western powers. An sa wa ƙasa ta wannan takunkumi a kan abin da ba su ji ba ba su gani ba, kuma ba su hawa balle sauka, amma Amurka ta ƙaƙaba mata wannan takunkumi wannan shine abin da kasashen yammacin duniya suka yi muna kuma wannan yau wurin shekaru 60 kenan da suka sa wa ƙasa ta wannan takunkumi kuma kawo yanzu da nake magana yana nan daram shugaba mugabe ya ce an hukunta kasarsa akan laifin da wasu kasashe suka yi kuma suke yi har yanzu amma tunda su shafafu da mai ne kajima ko maganar su ba a yi shi ko shugaban kasar ghana john draman muhammad ya fara jawabinsa ne da tambaya yana cewa me yasa yau duniyar nan sai kara shiga take yi cikin rudu fiye da lokutan baya ya ce wai yau ina manufofin da suka haifar da wannan kungiya ta majalisar ɗinkin duniya wai ina dokokin nan ne na sasantawa da juna bayan yakin duniya da aka yi wanda ya tabbatar da tsaro da son juna ga dukkan bani adama da ke bisa doron ƙasa ya ce shin me za a ce sun faru ne da kawo ƙarshen yakin cacen baki da rushewar mulkin mallaka amma har yanzu kusan a ce yayin da aka yi bankwana da yanayin baya amma kuma samun abubuwan more rayuwa sun yi wa mutane kanshin dan goma. It is a paradox of our world that nearly 30 years after President Reagan called for the Berlin Wall to be torn down, new walls are springing Yau kusan shekaru talatin kenan da suka gabata lokacin da shugaban Amurka Reagan na wancan lokaci ya ce a rusa bangon nan na Berlin amma kuma yau sai ga shi yaƙe-yaƙe sai ƙara kunno kai suke yi a sassan duniya daban-daban alhali muna da wadataccen arzikin da zai sa kowa ya samu abin da yake so na bukata shugaba Rahman ya ce duk da irin kudaden da kasashe masu karfin tattalin arziki suka sa cikin wannan shirin na cimma muradun karni wanda ya sa kasashen Afirka suka tsara bukatunsu bisa muhimmancinsu amma kusan a ce har yanzu kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba sai dai yayin da shugabanni ke gabatar da jawabin nasu a waje ɗaya kuma an gudanar da taron wasu masu ruwa da tsaki wajen aiwatar da waɗannan muradun karni a matakin jihohi da lardi-lardi kuma na tambayi gwamnan jihar benue samuel otton ko me zai ce ya gudanar a jiharsa game da waɗannan muradun ƙarni. we have done very well we were able to access the counterpart funding from uh, the sustainable development goals in the office of the president ba laifi muna iya bakin mu. domin ko mun samu damar kuɗin da ake bayarwa na tallafi daga ofishin shugaban ƙasa kana muka ƙara da wanda muke da shi kuma muna nan muna ayyuka a fannoni daban-daban da suka hada da fannin ilimi kiwon lafiya tsaftace muhalli da samar da hanyoyi shi ma honorable tijjani alkali jobe dan majalisar wakilai daga jihar kano mai shugabantar kwamiti na muradin ƙarni a majalisar wakilai na ce masa ko ya gamsu da abin da ke kasa na muradun karni a Najeriya? Najeriya mun samu cimma buri muhimmi wajen tamun wannan abun more rayuwa da gwamnatoci daban-daban suka yi ta ƙoƙari. Saboda gaskiya a Najeriya an cimma bukatu daban-daban na muradun karni. Mutane daga ƙasashe daban-daban ne suka gabatar da jawabi a wannan zauren kwatankwacin wanda ake yi a babban zauren taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ladan Ibrahim Ayawa, murya Amurka, daga zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin new york mulkin kai ba son kai ne ba ba mi ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin to a gaida ladan daga zauren taron majalisa a birnin new york kuma bari mu nufi jihar taraban najeriya inda ministan harkokin mata ta kai ziyarar gani da ido a sansanin 'yan gudun hijira a cikin gida wakilin ibrahim abdulaziz ya shiga ayarin ga kuma rahoto da ya haɗa mana kama daga bukari ibi kai hama zuwa mutum biyu mutum na iya ganin irin waɗannan jama'a da aka raba da gidaje da suke tarban ministan harkokin mata da kuma walwalan jama'a sanata aisha jumai alhassan wanda ta ziyarce su a sansanin wucin gadin da aka tanadar musu a yankin mutum biyu yan gudun hijiran su ma bayyana mata na wasu matsalolin suke fuskanta. Tarayya muna roƙo su a taimaka mana ba mu da rijiya ba mu da bayan gida a wannan gurin da muke. Sannan kuma muna roƙon gwamnati ta taimaka mana a gaskiya muna matsala a cikin wannan guri namu da muke ciki. To sai dai kuma a jawabinta minista ta ce ta ma zo jihar ne domin ganin halin da 'yan gudun hijira ke ciki kamar da ta kai irin wannan ziyara a jihohin borno da adamawa inda mata bayyana musu sakon shugaba buhari baba ya ce duk wa'annan kayan a kawo muku domin ya shirya wani ofis a ƙarƙashin ofishin sakataren gwamnati na lura da harkokin wa'anda suka sami irin yanayin masifan da ya faɗa muku da na boko haramu to ta wannan ofis yake ba da kuɗi a sayi irin wa'annan kayan a kawowa wa'anda suke cikin wannan damuwa irin wanda kuke da shi mun je borno mun je yobe jiya muna adamawa to yau ga mu nan a nan gida taraba baba ya ce in gaya muku ku ƙara haƙuri ku ci gaba da yi mishi addu'a domin ku idan Allah ya karba zai bashi hanya da lafiya da ƙarfi da zai mai da ku gidajenku da zai muku abin da ya kamata. Baya ga batun matsalar tsaro da kuma kiwon lafiya da fa alamu waɗannan 'yan gudun hijira na ma cikin wani mawayacin hali lambarin da ko ya kai 'yan majalisar wakilai kokawa. honorable garba garba ce da dan majalisar wakilai ne da ke wakilta mazabar bal da gasol ya koma bayyana halin da yan gudun hijiran ke ciki da abun takaici a wajen da suke zaune nan ba wani hukuma na gwamnati wadda yake tare da su ba wani hukuma na fema ko sema ko wani yan sanda ba komai suna zaune su ya su sai da suke da kansu kuma suna fama da macizai da kunamai ga cinnaku ga kiyashi ga kwarkwasa wajen akwai wahala ga sanyi ga soro to anan muna kira ga gwamnati ba ma gwamnati kaɗai ba muna kira ga masu hannu da shuni a taimaka nan 'yan gudun hijira domin suna cikin yanayi na kakanika. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 1 da minti 16 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji matakan da hukumomi a jihar Bauchi suka ɗauka na kula da masu sana'ar acaɓa da ke fuskantar barazanar tsaro. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya yau 'yan matan sakandaren chibok suka cika kwanaki da 892 a hannun 'yan kungiyar boko haram ba tare da tabbacin ainihin inda suke ko halin da suke ciki ko kuma ma guda nawa ke dare a halin yanzu ba yayin da muke ci gaba da zuba ido da begen ganin ranar da Allah zai haɗa fuskokinsu da danginsu bari mu waiwayi abokin aikin mu Ladan Ibrahim a yawa da ke ɗauko rahotanni a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kankama a birnin New York inda na nemi sanin ko batun inganta rayuwar iyali na cikin ajandar taron. Gaskiya Chris an yi magana iyali amma ba kai tsaye ba domin ko tun daga ranar da aka fara wannan taro ake magana yankunan hijira kuma ba shugaban da bai magana a kansu ba. kin ga idan an yi magana yan gudun hijira tamkar an yi magana iyali kenan misali bankin mun cewa ma yi yaran da suka samu kansu cikin yan gudun hijira suna da irin gudun da za su bai wa duniya domin ci gaban al'umma amma saboda halin da suka tsinci kansu ciki sun yi hasaran wannan dama kuma duniya ta yi hasaran irin hubbasa da gudun da za su bayar to koga idan aka yi magana yara ana magana iyali ne shi ma shugaba obama ya ce jama'a su taimaka wa yan gudun hijira domin su auna su gani cewa da a ce su suka samu kansu cikin irin wannan yanayi shin ya za su ji amma dai a fito hili a ce ana maganan iyali a bai haka kai tsaye ba to shi kan shi eh, in kika dubi kuma maganan muradin karni ai muradin karni duk ga kusan abin da ya shafi iyali ne saboda abin da ya shafi zamantakewa ne kuma in ayi maganar zamantakewa ayi maganar iyali ne amma cikin muradin karni har wa yau akwai batun da yake an keɓe shi na mata ne kawai zallansa da batun dogaro da kai a samu kowa ya dogara da kansa to kin ga waɗannan magana ne da ke nasaba da iyali amma ba hito kai tsaye an yi maganar su ba amma a cikin shirye-shiryen za a tattauna akan abin da ya jibanci mata to Allah sa a dace zaman aure wani zubin da zaman aure wata ran ma da dace zaman ran ma na dace aure sai da koma kan shirin aure da zaurawa da gwamnatin jihar Kano ta fara gabatarwa kimanin shekaru hudu da suka shige Wakilin mahmud ibrahim kwari ya tambayi malam aminu ibrahim daurawa babban kwamandan Hizba, matakan da hukuma ke bi na bibiyar ma'auratan mun yi monitoring kwamiti na mata wanda suke bi gida-gida wannan aikin zagayen suke yi gida-gida-gida duk inda muka yi auren nan muka ba mace kayan ɗaki muka ba ta jari muka ba su kekunan ɗinki shin har yanzu wannan abin yana nan kuma auren yana nan domin mun ce in an samu matsala mu za a dawo gare mu duk angwayen da muka aurar kaga wannan tebur din da kake gani duk lambobin waya ne na duk amarai da angwayen da aka aurar dubu biyar su ne a cikin nan local government by local government kaga wancan file file da kake gani kowanne da sunan local government ɗinsa arba'in da hudu da lambobin angwayen da amaran mu kuma da lambar jami'in mu a kowace local government mutum uku namiji biyu mace ɗaya in an samu matsala to sanar da jami'an mu kamar matar tana yi wa mutum abin da bai dace ba to kada ya sake ta ko ya kore ta gida ya sanar da jami'anmu haka ita ma idan wato mijin yana mata wani abu ga lambar mu ta sanar da mu to muna samun matsalolin kuma su zo gurin mu amma sai mu tattauna mu warware kuma dama da wuya ya aure ai a ce ba matsala hisba za ta ci gaba da wulayar waɗannan mutane ne ko kuma akwai wani lokaci da kuma za su koma cikin gari kamar kowa ai tun da suka sa mana hannu cewa mu ci gaba da bibiyar auren nan kaga yanzu ai har haihuwar ma 'ya'yan da aka haifa duk gaba ɗaya muna musu rijista mu san cewa auren nan da muka yi tunda dama ai abin da ya kawo shigar hukumar hisba wannan rahoton da ake samu na mutuwa aure yayi yawa to tunda wannan ne dalili ai kaga ba za mu ce mutum ya tafi ya je ya ci gaba da kashin kansa ba kamar yadda sauran jama'a ma kullum suke kawo mana matsala to balle wanda muka yi mun faɗa cewa duk wanda yake da matsala aure ya zo ya same mu sai inda fasahan mu ta ƙare amma kada mutum ya diki matarsa kada ya kore ta kada ya sake ta in yana da matsala da ta zo sami mu hukumar hizba mu iyayen mu mu ga yadda zamu warware wannan matsala cikin sauki ba tare da cin mutunci ba ofishin malama zaharau umar mace makiyar kwamanda mai kula da sha'anin mata da ƙananan yara shi ke ɗaukar gabarin bibiyar gidajen ma'auratan. Saboda wannan bibiyar amaran wanda muka rasa mata uku ginshika a ofishina gawar mutum uku na samu saboda wannan bibiyar amaran sun tafi za su je doguwa nan suka samu hatsari bayan sun gama da local government da yawa a hanyar doguwa suka samu hatsari mutum uku ba zan manta ba suka rasu wannan shine ya zama babban lamba babban shaida ta cewa muna bibiyar amaranmu muga irin tsaftar da suke ciki muga irin sana'ar da suke juyawa yadda gwamnati ta yi hoɓasa ta basu jari me suke yi menene aka samu na ci gaba kuma mun ga ci gaba don ni a musamman a local government ƙauyuka sun burge mu matuka da gaske yadda suka samu wani ka ce kaji ya ce akuya ya siya yanzu akuyoyinsa kaza wani ya ce maka awara ma yake yi ana kai kasuwanni wani gashi nan dai akwai matar da ta burge ni ma fa take cewa yanzu a yanzu haka ta turke sa da kuma irin wannan dubu ishirin nan na ce mai take sayarwa ta ce wallahi hajiya wake wake take aunarwa kusan ko babanta yana shuka wake mai yawa ne ya ajiye to takan siya da sauki a gurin shi tana juyawa ta sai saniyarta ta naira dubu ɗari da yan kai katuwar gaske ma ta gama kiwuwa kawai saboda dai tana sha'awar ta dan samu ribar a lokacin layya to kaga wannan abun ba abin da za a ce sai dai a goda Allah to malama wannan bayanin da kike mana mm. ta fuskar zamantakewar su ta fuskar tattalin arziki kenan misali tunda bayan an yi auren an ba su dan abin ihsani a matsayin jari wannan shine kike ka mana sakamakon to ta fuskar zamantakewa fa tsakanin su da mazajen ai shine na ce da kai tsafta saboda yawanci kazanta ke kawo hargitsi da tashin hankali amma in dai ka je ka tarar da yarinya ɗakin ta fes tsaf da ita ta yi kwalliya ta yi kasan a zauna ake lafiya ai idan ana cikin tashin hankali kwalliyar ma ba za ta yi ba to gaskiya ba mu da matsala yanzu yanzu akwai sulhu da kuka yi ne don an samu rikici tsakanin aurarakin da kuka yi ko kuma ma an sami gintsewar auren da sauransu tun da dama kun kafa sharuɗa tun kafin ma a kai ga kulla auren an samu an samu yanzu bari ma misali akwai zaura da za su zo aure ya ki zaunuwa daga baya su zo su ta neman yadda za su yi auren kuma a zo allah ya kawo a hada to ba wanda ya san gaibu hisba bata san gaibu ba miji bai san gaibu ba ita ba kuma bata san gaibu ba akwai abubuwa biyu mahimmai wanda muka gano su wanda kuma muka zo muke dora ma matan akan magani ko maza akwai matsalar jinni wani lokaci zaka ga an yi aure rimi-rimi sai ka ga ta baba ta tashi ai ta balli ai ta balli to kuma akan dana har mu gane yanzu muna da malam zaitawa wanda ya yi wa irin wa'annan masu matsalolin jinni jinnin magunguna barkatai kuma allah ya zaunar da auren a ya wuce wanda su kansu auren baya kila sai sun yi da na sani su ce ashe da na sani ba sake ta ba ma jinni ne yake jan irin wannan abubuwa mm. haka shi ma wani namijin akwai mushkilar jinni kusan auren ta hukumar hisba alherin sana da yawa na mu ban ma bari muna bi kusufa kusufa ne jinnin ne mu duba mu gani menene ya fitar da ita bayan auren baya wannan ofishin na da kaga nan fa muke rufe kanmu ba amaryar da ba zan gani ba mu tattauna a yi counseling in ji me ya fitar da ke auren baya to wata za ta ce miki kaza wata ma za ta ce miki wallahi malama ni dai abin da ya fitar da ni infection ne baki je asibiti ba me yasa wallahi na na yi magani bai yiwu ba dan akwai yarinyar da ke gawo ta ce ni ban yadda ki ce kin yi magani bai yiwu ba kila an baki wasu umarni wanda baki bi su ba misali in mutum yana da irin wannan infection ko wani abu a jikinsa ai akan ce ko ya zubar da wandunansa ko ya canza wanduna su zama a kotun ne ko ya wanke wane ne dettol ya yi wane ne haka dai dare abubuwa tsari irin na likitoci nan fa in zama likita in zama mai maganin jinni in za wallahi haka muke zama mu to akwai wasu darussa ne misali da kuka ɗauka misali a na baya wanda kuke ganin cewa yanzu a wannan karan kuma za a ɗau matakan gyara don abin ya ƙara ingantuwa? da yawa yanzu abubuwan kukan duk da na kawo maka baya yanzu duk mun shigar da su akan tsarin da zamu yanzu hmm. tambayoyinmu su canza to yau ma lokaci ya kawo gaba sabili da haka zamu ja burki nan sai kuma mako na gaba ku ji ƙalubalen da ke tattare da wannan shirin yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da kuma Mahmud Ibrahim Kwari da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Haka yake to kafin mu karkare ga takaitattun labarai. amurka ta ba da izini ga kamfanin airbus ta sayarwa irani jiragen fasinja guda goma sha bakwai wata babbar kwangila ta kimanin dala miliyan 25 wannan ciniki dai tun cikin watan janairu da ya wuce ne aka so kammala shi amma ba iya kammalawa ba sai bayan da aka rattaba hannu a kan yarjejeniya da manyan kasashen duniya suka kulla da irani dangane da harkokin kasar na neman wato makamashin nukiliya an ɗage takunkumi da ke hana kamfanonin yin kasuwanci da irani kamar kamfanin airbus biyu bayan amincewar da irani ɗin ta yi na wargaza shirin nukiliyanta amma duk da haka kamfanonin turai suna buƙatar amincewar amurka kafin su daddale wannan cinikin da iran wani hausin sojin amurka ya ce ana tuhumar cewa mayakan kungiyar is su ne suka harba roka da ya sauka a sansanin soja da ke arewacin iraki wanda kuma watakila yake dauke da gubar iskar gas ta mustard wato ri'i a zantawar shi da manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jami'in da ba a bayyana sunansa ba ya ce babu wanda ya samu rauni a wannan harin da aka kai a sansanin sojin sama na kayyara amma ɗaruruwan sojojin amurka suna jibge a wurin a lokacin harin ya ce rokan ya faɗo ne a cikin haraba da jami'an tsaron suke zaune kuma ya kira wannan hari a matsayin mara muhimmanci ga aikin soji kuma da bai da tasiri ga baki ɗayan ayyukan da sojojin suke yi a wannan gurin. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya laraba cewa muddin ana son a ceto yarjejeniyar tsagaita wuta da ke neman taɓarɓarewa a siriya to sai an dakatar da zirga-zirgar jiragen saman yaƙi akan wasu muhimman yankunan ƙasar ciki har da wurare da ƙungiyoyin agaji suke neman isar da kayan abinci da magunguna bayan ɗimbin matakai da amurka da rasha suka sha ɗauka na karya ka'idojin wannan yarjejeniya a siriya a farko-farkon wannan mako ne musamman halin nan na baya-baya da aka kai wa ayarin motoci na masu agaji to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na wannan jiko sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da za ku ji shirin na ƙasa na Usman Kabara wanda yake ta gudunmuwa da waɗanda Allah ya jarabta da wata lalura ke badawa ga ci gaban ƙasa. sai kuma rahoto kan matakin da hukumomi a jihar bauchi suka ɗauka na kula da masu sana'a a caba da ke fuskantar barazana yanzu a madadin shi baba yakubu makeri da malam sidi da kuma injiniyan mu jim cook alheri ke muku fata alheri